ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا Haƙiƙa wannan sura wa'azi ce da tunatarwa don haka duk wanda ya ga damar ya riƙe wata hanya wadda za ta sada shi da yardar ubangijinsa to sai ya riƙe ta